to an ce yarinya ita ce tsohuwa sanda <laughs> zuwa sanda zuwa amin alaikum salam to ina zan zauna ya eh, zauna nan ta ya sanda zuwa sanda zuwa ya gida to sai ki sauka ki haɗa min shayi dama ke baiwa ce babu wasalmanu babu wasalmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi babu wasalmanu Ba ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan babu wasalmanu ba suka dama ina shan suga ne yanzu ma nake sha gashi da zuma na nake tafi ko ina amma kin ga ita kenan fa ga ma ta ne sai an sake siyo mu kana ji eh na ji to ga ya ka da ba ka magana ya aka kuma na na fara ina magana ai shi ne dai ba ya so to Allah ya sa dai ba da mu ke da wasu uku ba dan na san shi dai wasu uku kamar ka Allah ya kai ki saboda doki mai baki ya gudu hmm? saboda na bar ki kira magana shi dai sa zaki guda na. to shikenan yau ma zan sake raka hajiya yau ma zan sake raka ta supermarket amma in kika ji shiru to sun sake to idan ka sake Salman, Salman, kuwa salman da bako a gidan nan za a ji daɗi ba kuwa salman daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan ba kuwa salman daren ɗan Babu wasu salmanu daren daren daren ɗai ba kuwa salman da ba a gidan nan za a ji daɗi ba kuwa salman daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan ba kuwa salman daren ɗan ɗan ɗan daren ɗan ba kuwa salman da ba a gidan nan za a ji daɗi ba kuwa salman daren ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan ba kuwa salman daren Can I help you? I'm sorry, buying bani wrong address ne. Wani at my magana da shi akan zan a Global Supermarket ba kai ne ba ne. a ba taɓa samun wani manaja ba tun da aka buɗe wannan store ɗin sai ni. Menene suna wanda kike nema? Sunan shi Ban sanin wannan ba. Thank you. amma dai ba zubi ke yadda suka mun ko ce maka akwai matsiya ce shi da ban da kuɗi ko kuma da ka gudu ka banni ce maka akwai za su kashe ni da ni mamaki ba da ka kasa yake alƙawari da kuma amanar da aka ba ka idan kuma da kashe ni suka yi ne za ka ce mutum ya ɗaya ni ko wai wai wace ce wannan ta shiga gidanku da saurin saurin ne yanzu ba ko rera salmanu ce ta maka wani abu ne a a ba ba banda taimako kawai dai na ji tausayin ta ne saboda garin kallo na ta bige kanta da wannan eh, ginin har ina tunanin ko ta dakata idan ta ji ciwo sai aka yi za ka yi ta asibiti ne kin san ni ma fa ba hayyaci na na dawo ban san ma gida na dawo ba da na fara kurɓa wannan san na san gida na dawo Allah rufe mana baki ni tafiya ta gida zan yi in ya so daga baya idan na samu mutumin da ya san mutunci na sai in dawo ci gaba da neman abin da nake yi ku dai yi haƙuri ko ma dai me ya ni na ce ki yi haƙuri zan masa faɗa ki haƙuri ki ne da kayan idan sai ku

na ga i dan faɗa na love you yanzu nake ya tashi daga zanya ya koma i love you taɓa ya sa da har zan fara barance abin zai zo a gaba in dai da damar ba ni kawanci shuci gara ka ba fuskar ki ta bar zaunawa sai ka yi waige to yau na ɗau aniya har zuciya ba ta tafi bege ki yi mu ban gajiya kalmar da na yau za ki hange ki cire mini zarge zuciya ta ta hutawa ciki nake har zuciya ita ma ta karba a gona zo ki fake komai kike so zan amsawa ganmu a tare komai nisan tafiya inda masoyi za a yi ba Allah ki da ya kai da wani ya'yar wani an wanke shi. Well, kamar haka ne tunda da yayin ta aboki na Kawai dai ba 'yar kwata ba ce. Kina da kyau. Da zaki ban dama da mun wata magana a basma. wace irin magana kake so kai da ni personal wanda ba za ni shi ne ki hakuri ki bani lambar ki saboda ba zan so zan yi mata ba ai da na san da wannan tunda dai na san ita za ka aura kuma ga dukkan alamu da irin maganganun da kake min na fahimci cewa kana so ka shiga rayuwata eh haka ne kuma na san ba za ki ba eh me zai hana kan faruwa amma sai dai gaskiya na ɗauki zariya kamar ƙanwata shi.

ta danna na kyauta shi ne ta sama ta ta kashe wayar ta suke da matsala su da kuma an yi dan kai ne dan kai kadai an yi dan ita kadai ne kuma shi kenan sai su dauki kishi duniya su dora me me nan na me wannan kuma kuma kuma kuma ba ka san ba wata kula ba safiya ce ba wa wani na kula safiya bakon nan safiya safiya bakon me kake magana ita Me kai ka magana? Me kai ka magana ne? Dan me ba zan yi magana ne? Au. Oh, to oh, ai gwara ka nuna min kodewar fuska. Kan ka da mari. To bari ka mu. Kai. Allah zan lugubuta ka Allah. Allah yau ka. ba mai kyau zaki faɗa ba raina zai yi ba Safiya bakuwar salmanu bakuwar salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi bakuwar salmanu daren daren bakuwar salmanu daren daren bakuwar salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi bakuwar salmanu daren ɗan ɗan ɗan daren bakuwar salmanu daren kuwa salman da bako a gidan nan za a ji daɗi ba salman Halo. Ya kika yaka. Ai ke kika walar da kanki. To ya zan yi tun da ina so na ganka. Yanzu dai bari tun da yi na zama kawai ka bari sai mun haɗu. Za ka sha labari don har police station na je. Yanzu dai ki ɗauko taxi ya kaki millennium park. Shi kenan barin shirya. ya ki zo gurin ba kuwa salmanu dan eh, dan ba kuwa salmanu haka kurin ku ajiye mara mutunci ba ta ganin kowa da mutunci ta gani a tsaye ka ture ni in faɗi shirin kamar buhu ko waiwaye yi haƙuri duk matakin da za mu ɗauka akan abin da ya faru insha Allah to ke da bata ture shi ba wato ni ga banza na haifi mijinta to ni ko ai da san zan same ta da tabo to ni zan rama wa kaina zan share ta ai maganar nan ma da ake yi ce ya ma bar gidan to ta bar gidan ko eh. to ko da wasa kar ka leko eh in ta leko to ke kika hada abin da ne mata

babuwar salmanu daren ɗan salmanu kika yi gaba za ki gani za ki gani wajen wasu gani ni a gefen wasu gajoji nan na gefen su um. eh za ki gani na saka wani kaya haka black da yellow eh, black top da kuma yellow skirt za ki gani sa wasu kaya kamar baƙaƙe haka masu sanda-sanda zane-zane haka ne eh, da baƙar hula haka na yo gaba to duk kin zo zan gane ki yawwa sai ki ba uwa salmanu ba salmanu Daman ke ce? Dama kai ne? Ke ɗin ce? kai ma kai din ne kai ne a tsokali eh a nan ba ke ba ke ce su mai ba da kuka kowa ya kula kowa Salamanan da yin kenan, kenan.

shi ba in nema ai ba laifi kai da kana a namiji kuma kake ka samu ta wani eh to kuma ai da da ba sa hoton wani ba ai ba kya wahala ko hmm? to shi ne ka tura ni wani global supermarket a to wallahi sunan gurin ne kawai zo kin san na sha wuya gurin ne shine za lallai kuwa ashe ma gudun lokaci ka kada ka aje ta a can sasan har kake mun ƙarye cewa ba kuwa ce wallahi ni ma ban san ban san ita ce ba sai mayo na gane cewa ashe ita ce muke ta waya ne wallahi ban san ita ba ce lalle kuwa yanzu na gane kana nema ka rena min wayo to bari in gaya maka kakka sake ka rena min hankali domin na gane cewa yarinyar nan iyayenta dama ba masu tarbiya bane in masu tarbiya ce ba yanda za a yi su bar yan su hannun tsawancin kwana uku ba su nemi inda take ba to bari in gaya maka yanzu da ka je ka fita ka je fita mana ita ba ta akai ba kuma za za ki je na wallahi ba ma zai ba wallahi wallahi sai ka fita ka je ka fitar min da ita ka faɗa min me suka faɗa ma amma sun ce kai ka aure ni ya ya kamata sai ya ga ki yi shiru ba amma sun ce kan aure ki za su hana ni zan hana ni? ai ba zan hana ba Ina hannu sun ce sun hana ta aure ni kuma yanzu ina koma gida za su aure ni mutumin da ba na so wannan shi ne dalilin da ya sa na kuma ina salman ina sa ni ma ina son kuma don tabbatar miki ina son ki shirya je ki wanka ki shirya ki canza kaya mu je gidan iyayenki nuna musu ina ƙaunar ki. Ya za ki da Wannan ba wata matsala ba ce. gada mai tsawo an gyara da kyau da kyau an gyara da kyau an gyara da guda biyu a can Bakuwa Salmanu Bakuwa Salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi Bakuwa Salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan Bakuwa Salmanu daren ɗan Bakuwar Salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salmanu da ran ɗan Ana abinci ba Vai lá, yarin ya Nafisa, Nafisa ta dawo kwana uku. Eh? Ina kike? Na zuwa ina zuwa. Ina kike na ce? Wannan yarinyar ta lalace kwana uku ba ta gida, ina gaya maka ba ka ji? Tafiya kwana uku ba kai. Yo ni na san waye. Eh ni mai aurenta ne. Oh za ka aure ta? Eh. To a sa Allah saka maka da alheri. Amin. Ke kuma ke kuma ke kuma ina gaya miki magana ba ta ji. Safiya kin raina ni ko? Kin raina ni ko? Ai kin ga ka ke buga ta aburu ta aburu. aure eh za su yi ba aure ƙwararru eh. ka tafi na ka kai ta na ka kai ta kwana ni ina son ta ne na dawo da ita o oh, za ka aure ta eh. shi ne ka ganta ne tana yawo kan ta eh shi ne na ce mu dawo gidansu kai kana son ta eh na ganta na dawo da ita kwana uku a'a ban ni ina ganin ta na ce mu dawo oh. An gode kai. Wannan wannan. Eh. Aure. Aure ba? Me za a yi? Ke Safiya? Gaje saurayi ne karami saurayi ne lakin da ido na cin gani saurayi yake. To ba ba ba abu. <laughs> Sai kike duk bar ma ki sha. Malam. Malam kai malam ya sunanka? Eh mama. Eh? Allah saka maka da alheri. Sai dai kai ta hakuri ka ji ah, yaran ba sa jin magana yaran yanzu. Ai shi so. Eh. Eh. Abin da kake so ai za ka iya ka da rayuwar kakan. Eh gaskiya ne. Eh. To na gode. Allah ƙara arziki. sai dai kai hakuri da mu dai sai a hankali ba komai ba hmm. komai ba magana na magana ni ke ce ba irin wacce Allah baya yin na ce yayi hakuri saboda lalura ka ba ka ji malam na'am to akwai wata sharuɗa da nake so in gaya maka in za ka iya ɗauka to shi kenan eh. kaga da yarinyar nan ba ta jin magana ke sai na faɗa ishi daina kuma yarinyar nan malamin su ya ce ta daina sa kifar ta daina sa ƙananan kaya amma ba ta jin magana sai ta sa ba yanda da yarinya na ta daina sa kananan kaya ba kananan kaya ta daina sawa in za ka iya to kuma to na shi kenan ba komai ai su kananan kaya ai na kwalliya ne kuma ni din ma wani sai magana in ba nana ta mu aka ba ba ji nake ba ku yi wanka ku yi wanka ku canza kaya mu je da babana da ku a haɗo a yi magana na magana aku na magana shi wannan yaro wannan yaron eh. da safiya eh. za mu je su gidan iyayen shi yaro gidan iyaye iyaye da baban shi baban shi eh baban shi baban ka baban ka eh, baban ka ya mutu ko yana kai ah, kamar yanda kake nan kama yanda kake kai ina nan to shi ma yana nan yana nan yana nan baban shi na nan eh da mam da maman shi ba baban ka kana nan eh to za za mu je da ni da kai za mu yi wanka mu yi wanka eh mu sa kaya akwai mota mai kyau mu muna tsaman ku wai yarinya ta yi maka bayanin yarinya eh ta kyau yarinya ne kyau ta yi karatu ba na yi karatu za mu je can gidan iyaye a mu tafi na harga na ke ba shi gani ne na mace bayani yadda to kai kana ji ne da da ga man da baki kai kana ji ne nace kai kana ji eh baban baban yarinya ne da kira ruwan shi na fara ta zama kuskure aka samu To shi ke. Yaro. Ta mun gode fa malam kaji. Bari mu shirya. Idan maman ta wanka. Eh. Da Allah idan mun je. Safiya. Karyan ta Safiya. Na. In muka je ki natsa kin ji kin ga dai yanzu magana aure ce za a yi. In muka je ki ki nuna masa rashin jin nan ki natsa kin ji ko? Yawwa, alshi miki albarka. Mu ji ka ce mata, ji ka ce. Cewa ne an mun je ta natsu ta shiryu kai ma ka natsu. Ma lokaci ne jira ta natsu ban da hankali. ni ban da hankali ya ne ki ba da hankali ma ban da hankali kai ka gado ai kai ka gado gyaro ba kai ga me gidan ga sarkin ka kai haba magana ba

ka yi ta nemo ka ta ka manta da Aji, ki saurare ni ki ji abin da zan faɗa miki. ma bai miki kar ki mun faɗa ki gaya mu abin da zai gamsar da ni. Ni ina son Safiya. Kuma Safiya bar tausayi ce. Hajiya in kika ga iyayen Safiya sai kin tausaya musu. Me abar tausayi a gare su? Suna da kuɗi amma sun ƙi zama a cikin gari. sun tafi jeji sun je sun sun ba su sanya za su yi da kudin da suke da shi hajiya in ba za ki musu hayaniya ba ko ba za ki musu faɗa ba in haɗa ki da su ni wa ka taɓa gani nema wulaƙanci ko nema hayaniya ni dai ka san ba halina ba ne wace irin matsala iyayenka suke da shi me yasa kika taho kika bar har tsawon kwana uku alhali kin san suna buƙatar taimakon ki sai da nan mai izinin su ƙarya ki ba yadda ban yi da ke kake taho ba kika taho da baban ki ya dawo ya samu baki nan baki nan ba masifa ya kamar zai rike ni ba makaryaciya ko da ya ma jin gama ƙarya take wannan yarinya tana kallo na jeme jeme da ni tsohuwa ta ture ni yanzu har yanzu na dingisawa kafa ki tashi irin renon banza renon wofi tashi tashi ku tafi ah! a ne ne banza kai ku tashi mu tafi an kore mu ka tashi mu tafi ku tafi ya hakuri ya haji ya a ce mu ce ai ya alabi ne ha mu ne ha ai lai lai lai ma'alma ma'alma a a na ki ma'alma idi ya ji mi ya ji ma'alma ta ya ku ne shi kenan ya isa ka kan ji ko? ke kina son shi idan dai za ka rike za rike ka a gauru a tare komai nisan tafiya shi ke kai ba kana son a ah, sosai ma sosai ma ke hajiya za ku iya ba da aurenta kwarai da gaske kwarai da gaske in dai za ku iya ai shi kenan saboda yarinyar nan yarinyar nan ba ta jin magana kana ganin ko ko ba ta jin magana ha wannan ba komi ai komi in aka yi addu'a akai babu matsala me gida me gida me gida ka ji abin da ake faɗa eh? auren yarinya an bayar kaji kaji a yanzu ruwa ba su ba da basu suna cin kai ba kaji ba da Allah aure kuɗi. Na yarinya. Aure na ya? Eh an bayar. Kin bada? Eh na bayar. Kuma an ta komai sun sa man kallo. Ka. Ba kuwa Salman dan dan dan dan dan. Ba kuwa Salman da bako a gidan nan za a ji daɗi. Ba kuwa Salman dan dan babuwa salmanu babuwa salmanu bako a gidan nan za a ji dadi babuwa salmanu daren ɗan ɗan ɗan bako a gidan nan za a ji dadi babuwa salmanu daren ɗan ɗan ɗan